bari ba da ɗaya daga cikin hidima na shi annabi da yawa sunnar da aka aiko shi a kanta ta yadda abin da ya faɗa hakan yake so a yi da shi babu canji ba a canjawa bara ibn azib a hadisin bukhari da muslim bara ibn azib ya zo wurin annabi zai ɗauki albarka sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an albara annabi ce barin baka albarka idan ka je zaka ka kwanta a wajen baccinka in ka zo za ka yi bacci ka yi alwala irin alwalan da ake sallah yanzu abin da aka ba bara bin Asif ina ba wa kaina masu kallon mu da sauraro su ma su ɗauki wannan falala in ka zo bacci ka yi alwala irin alwalan da ake sallah annabi ce sai ka kwanta a gefen ka na dama in bacci ya bacci ka koma hagu ma baka sani ba wannan Allah ya yafe maka hukuncin ka hukuncin dama ne ko gajiya ta sa daman ka gaji zaka koma hagu ko zaka yi rigingine wallahi a yadda ka fara da daman nan ko rigingine kai in uzuri ne za a rubuta maka ladan ka kwanta a dama sai annabi yake cewa to in ka zo kuma sai kai wannan addu'a Allahumma aslamtu wajhi ilaik ya Allah Dukka na na miƙa shi a hannunka wa fawwabtu amri ilaik duk al'amura na dawo da su gare ka raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wala manja minka illa ilaik babu wata mafaka ba matsira ba eh wanda zai bani kariya ya sai kai maciji kunama yan ta'adda yan daba yan wane ne masu hayaniya barayi wallahi kai kare ne mai bada kariya duk shirin nan da nayi na yi asbab ne kawai amma kai ne mai kariya annabi ce kai wannan sannan ka ce Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wannan kai akwai wa bin azib ne fa sai ka ce na yi imani da littafin da ka saukar haka cikin aqidar mu kenan ko wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabin da ka aiko ku rike nan gurin wa bi nabiyyika annabi ya koya wa bara ibn azib wa bi nabiyyika yace ka rike fa sai annabi ce kun kirke nan ba wa binabiyyika wa binabiyyika annabi ya koya masa sai annabi ce da za ka mutu a wannan daren to mutuwa ce ta aƙida da tauhidi kamar ɗan da aka haifa yau ne bai san sabon Allah ba anta alal fitra sai annabi ce ka sa kuma su ne ƙarshen kalmomin da za ka yi magana da su sai bara ibn azib ce ya manzo Allah zan yi muraji'an haddan da ka ban in akwai gyara ka gyara mai sai annabi ce to karanta in ji ku saurari gurin nan sai ya fara karanta annabi Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta kun tana da zume nace wa bi ne wa bi nabiyyika sai ɗauka na biyu ka rasul ne sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ce masa la wa nabiyika na ce maka wa nabiyika ya ka canja ka sa wa rasulika dan Allah da ar-rasul da annabi ba abu ɗaya bane kalman ba ɗaya bane ma'anar su ɗaya bane min al-mutaradifat amma da ya canja da rasulika gurin da annabi ya ce masa wa bi nabiyika sai annabi ce la wabi bi biyika a lafudan da annabi ya bayar masu kamama ba a yadda ka canja ba shi yasa malaman hadisi suka ce haramcin yin riwayan hadisi bil ma'ana dole ka ruwaito shi da yadda annabi ya faɗa to ya ƴan uwa ya ƴan uwa in har lafazin ɗaya za a canja wa annabi annabi ce gyara mun dan girman Allah akwai lafazin da zai tabbata da annabi har wani ya kawo lafazin da ya fi na annabi akwai shi kalmar sa ɗaya ya canja a a shi yasa ibnu hajar al-asqalani yake cewa alfadul azkari tawqifiyya lafuza na zikiri tawqifiyya ce yadda aka saukar man da qur'ani haka ake so kai tilawansu fi ta'yin lafzi wa taqdiri thawabi a wajen fitar da lafudan da kuma ladan su ya bincike na duk wani lafazi in ba wannan din ba fa ma kana fil labdi sirrun laysa fil akhar domin ku a lafazin wannan nabi yake da rasulka ko wani sirrin da babu a can annabi ya gaya maka Allah ne yake masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya zaka zo ka ce ka canja ya za a yi har ka ce ma ga na wani ya fi na annabi ko da ma'anansu a zahiri iri ɗaya ne annabi ya san abin ubangiji ne ya aiko shi da wannan lafazi ne ku duba ba lafaza ne lafazi kwaya ɗaya canja ce ba haka ba